الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha tara ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin tafsiri na suratul kahf yau za mu tashi a wayun zirun lazina ko? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ولفخه ولفه بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا نعم no. um. kafin fara ainihin fassara akwai ainihin wata baiwa Allah wata dattijuwa Allah subhanahu wata'ala ya saka mata da alkhairi ta aiko da kyautan alkur'ani cewa a ba masallaci domin a yi karatu a samu lada Allah subhanahu wata'ala ya sa aljanna ya zama komanta Allah ya biya mata bukatarta na duniya da lahira a kafin mu fara ainihin fassara akwai tambayoyi kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara wa malam fahimta da basira da hikima akar makalla yaya hukuncin liman ya yi sallah raka'a takwas ko raka'a goma tare da mutane sa'annan sai ya bar kowa ya je ya yi wuturi a gida suna ba san gane wannan yaya hukuncin liman ya yi sallah raka'a takwas ko raka'a goma tare da mutane sa'annan sai ya bar kowa ya je ya yi wuturi a gida shin hakan ya halatta ko haka bai halatta ba shi ne tambayar da ake yi don kusan zance wannan tambaya din an yi min shi ya fito goma an gane wannan ko wasu mutane ma sun bugo ne musamman ana jayayya kan wani al'amari cewa liman zai iya zuwa idan yana jagorancin tarawi liman zai iya zuwa yayin mutane raka a takwas sai mutane su koma gida su yi raka a uku ko liman ya yi raka a goma mutane su koma gida su yi raka a uku ko ya yi raka a goma mutane su koma su yi raka a ɗaya an gano wannan ko to wannan tattaunawa kusan yana daga cikin jayayya ma wanda yake ta yawo sosai yanzu cikin al'umma to masu ganin cewa ya halatta wato idan liman ya yi raka goma ya ba mutane dama su je su yi wuturi ko abin da ya kama da wannan sun dogara da maganar manzan Allah sallallahu alaihi sallam. da yake cewa wai a man khafa Allah ya koma min akhirin layl falyutir awwalahu wa man sami'a an koma akhirahu falyutir akhiral layl fa inna salata akhiral layl mashhuda wa zalika afdal duk wanda ya ji tsoro cewa ba zai farka ƙarshen dare ba falyutin ya yi wuturi farkon dare an gane idan mutum yana ganin ba zai farka farkon dare ba a can ƙarshen dare ba sai ya yi wuturi farkon dare sannan wanda yake kwaɗayin zai iya farkawa ƙarshen dare to ya yi wuturi ƙarshen dare fa inna salata akhiril layl mashuda domin sallah ƙarshen dare wato abin halatta ne mala'iku suna halattanta wa zalika abdan wannan shi yafi to wajen dilala anan wajen masu wannan ra'ayi suka ce idan mutum ya san cewa zai iya farkawa can cikin dare a wajen sai ya bi liman a yi raka a takwasa shi can cikin dare sai ya miƙe ya yi wuturi saboda wuturin nan wanda ake yi ƙarshen dare akwai mala'iku na musamman da suke halartar shi kuma ya fi lada an gane ko ya haɗa tsakanin tarawi da kuma ƙiyamun lail kamar yadda suke cewa to yaya wannan fahimta shin wannan fahimta yana da ƙarfi ko akwai matsala to sannan ko mutanen da suke ganin ba a yi shi ne ra'ayi na biyu masu ganin cewa ba a yi idan mutum ya bi liman in yana so ya samu cikakken lada to ya kamata ya bi liman tun daga farko har zuwa ƙarshe kada ya zamanto ya bi liman raka a kaza sannan daga baya ya ware wasu raka'o'i can cikin dare ya je ya yi an gane wannan ko to su kuma me hujjansu sun dogara da hadisi shi ma ingantacce wanda al'allama nasiru dirin albani ya inganta shi a cikin sisila a sahiha na shi cewa man kama ma'al imam hatta sarafa kutiba lahu qiyama laila man kama ma al-imam hatan sarafa duk wanda ya qiyamul layli tare da liman har ya zaman to liman ya juya har an kai karshen sallar za a rubuta masa wato matsayin wanda ya qiyamul layli cikakken qiyamul layli ina ba san gane to shi wancan wanda ya kai abu can cikin dare me yasa ya kai cikin dare ya kai cikin dare saboda ya samu ladan qiyamul layla to idan mutum ya yi sallah tare da liman daga farko har ƙarshe za a rubuta mai ladan wanda ya kiyamun laili gaba daya za a bashi ladan cikakken wanda ya kiyamun laili kun fahimci wannan ayi. to kaga da wannan kenan ana so idan mutum zai bi liman ya bi liman har sai liman ya ƙara sallar shi gaba daya kun gane wannan ko saboda haka idan ka bi liman sai ka yanke sallar sai lokaci za ka yi wuturi can cikin dare to wannan ba shi daga cikin ainihin karantarwa na ainihin magabata zamanin ainihin sahabbai musamman zamanin umar dan khattab radiyallahu an ya tara mutane karkashin limamai guda biyu ubay ibn ka'ab da kuma tamimu dari kuma ana yi mutane sallah raka raka'a goma sha ɗaya kuma wannan raka'a goma sha ɗaya ana yi ne tun daga farko har a kai ƙarshe an gane ko saboda haka idan mutum yana bin liman zuwa sallan asham ko da an yi sallan asham farkon dare ne aka yi salla daga farko har ƙarshe aka yi sallan kamar yadda ya dace da sunna za a rubuta ma kiyamun laila cewa ka yi kiyamun laila cikakke al'allama nasiru dini albani yana cewa a cikin littafinsa kiyamun ramadan wa in za dara al'amur bainar salat a walin lail ma'al jama'a wa baina salat akirar lail munfaridan yace idan al'amari yana ta yawo yana ta kewayawa tsakanin sallah farkon dare tare da jama'a da kuma sallah ƙarshen dare mutum shi kadai wanne bulada sallah farkon dare tare da jama'a sallah tarawi farkon dare ka yi shi cikin jama'a da kuma tsakanin sallah ƙarshen dare mutum ya yi shi kadai sai nasiru din ke cewa nake mahulla fasolatu ma'al jama'a abdal sallah tare da jama'a wato na tarawi shi ya fi a nan wajen li'annahu sabu lahu qiyama layla tamma domin za a lissafa mai wato yi kiyamun layli cikakke kun gane wannan ko za a lissafa mishi me yi kiyamun layli cikakke kenan da wannan abin da ya fi alkhairi ga mutum in ya fi sallar asham a fara da shi kuma a ƙare da shi an gane wannan ko ana jin tsoro ga mutumin da yake gutsara wannan sallan asham ana jin tsoron fadawa cikin wani abu mai kama da bid'a Allahu a'lam an gane ko saboda ba a samu sahabbai sun yi haka ba ba a kira shi bid'a ba amma ana jin tsoron kada a fada din Allahu a'lam an gane wannan ko sannan kuma na biyu dangane da abin da ya shafi a ah, isti'aza shin an shar'anta isti'aza a an farko ne kawai idan mutum zai fara sallah shin an shar'anta yayi isti'aza a unzu billahi minash shaitanir rajim shin an shar'anta a farkon raka'a ne kawai ko kuma yaya al'amarin yake to matsala na isti'aza da basmala baki daya matsala ne wanda malaman fiqh sun tattauna akan shi malaman malikiya musamman malaman malikiya su suna da fahimtar cewa isti'aza da basmala da ya farin jaye daga fatawa na malikiya da isti'aza da basmala gaba daya makaruhi ne kawai idan mutum zai fara sallah kawai zai fara ne da alhamdulillahi rabbil alamin wanda mafi yawa daga cikin yan uwa masu yin sallah kusan mafi yawa haka ake yin sallah kawai mutum yana kabbara harama kawai zai fara karatun fatiya kai tsaye alhamdulillahi rabbil alamin ba maganan isti'aza ba maganan yin basmala to shine wannan cewa mutum ya fara da fatiha kawai ba isti'aza ba basmala shine abin da ya shahara a mazhabin malikiya duk da cewa akwai wasu fatawowi da aka samu daga imam malik wasu fatawowi akwai inda yace ce mustahabbi ne akwai kuma ɗaya daga cikin ɗalibinsa muhammadu bin maslama wanda yake wajibi ne ma yin isti'aza da basmala ɗin akwai masu cewa ya halatta a cikin malikiya su kansu mazhaban malikiyan sun yi saɓani dangane da abin da ya shafi isti'aza da basmala mai san ƙarin bayani sai koma cikin ashmawi in kana da ashmawi za ga sabanin da malamai suka yi dangane da isti'aza da basmala a cikin mazhaban malikiya kenan kamar yadda na faɗa mazhaban malikiya ba a gina shi akan takalidi ba an gina mazhaban malikiya ne akan bin dalili da hujja shi ya sanya ɗaliban imam malik ga duba cikin ajmawi ga abin malik ya faɗa su ma suna da ta an gane ko ba su ɗauka cewa malik annabi ba ne wanda idan ya ba da fatawa ba a saba masa malik yakan ba da fatawa kaga ɗalibansa sun ba da fatawa sabanin nasa kaga wannan ya nuna kenan an gina mazhaban malikiya akan hujja ba an gina shi akan makauniyar biyayya ba to sannan akwai mazhaba na imamu shafi'i Allah ya masa rahama da kuma mazhaba na ibn hazm su suna ganin cewa da isti'aza da basmala duk wa'annan gabaki daya wato wato abu ne wanda shari'a ya yarda da shi an gano wannan ko saboda haka ana yin isti'aza kuma ana yin basmala a cikin sallah to amma wannan isti'aza din shin kowace raka ake yi ko kuma idan an yi a raka ɗaya ya wadatar to wannan shi ne ainihin imamu shafi'i a cikin maganar da ya fi jaye da ibn hazam su suna ganin kowace raka ne kowace raka idan mutum zai yi sallah sai ya yi a'udhu billahi samir alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sannan sai ya fara alhamdulillahi rabbil alamin ya fara karatu an gane wannan shine mazhaban imamu shafi'i wato mazhaban shi wanda yake jadi da kuma mazhaban ibn hazam al-andalusi al-zawahiri kuma masu wannan ra'ayi sun dogara da doran al alqur'ani inda Allah ke cewa fa iza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim in zaka karanta alqur'ani ka nemi tsari da Allah daga shaitan jefaffe daga rahama kaga an yi amfani da fa iza duk sanda zaka karanta duk sanda zaka karanta qur'ani to kai isti'aza an gano wannan to kaga wannan shine suka dogara kan cewa kowace raka'a mutum zai yi isti'aza ya basmala Allahu a'lam kuma wannan fahimta yana da ƙarfi bi idinillah to kamar yadda muka fara bayani jiya mun fara fassara, alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi kitab dukan yabo sun tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ga bawansa kuma walam yaj'al lahu iwaja bai sanya littafin ya zama karkata ba kuma littafin Allah ya sanya shi miƙaƙƙe ne shi ƙayyiman ya sanya shi miƙaƙƙe ta kowane ɓangare domin ya yi gargaɗi daga azaba mai tsanani min ladunhu ta ɓangaren shi sannan wayu bashirin mumini na lazina ya amalu na salihar sannan ya yi albishir ga muminai waɗanda suke aikata ayyuka masu kyau an na lahum ajaran hasana lallai suna da wani irin lada mai kyau wanda ladan nan duk wanda ya samu wannan lada sakamakon shi aljanna shi yasa Allah ya ce ma ki na fihi abada suna masu dawwama a cikin wannan aljanna har abada wa yunziru allazina qalu takaza Allahu walada sannan kuma suna yin gargadi wato shi wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo dan yayi gargadi ga wayannan masu cewa Allah ta'ala ya rikida an gane ko daga cikin sakon da manzon Allah ya zo yi sallallahu akwai yin gargadi ga wayannan masu cewa Allah ya riki da su wane ne masu cewa Allah ya riki da akwai masu cewa Allah ya riki da akwai su daga cikin Qurayshawa kafiran Makka akwai su daga cikin Yahudawa da Nasara su kafiran Makka daga cikin su akwai masu bautawa mala'iku su din nan kuma suna kiran mala'iku ‘ya'yan Allah, waje mala'ikata allazina hum hun ibadun rahmani inasa a khalqahum an gane wani ko to su din nan suna bauta ma mala'iku suna cewa mala'iku mata ne ko mala'iku ƴaƴan Allah ne misali to sannan akwai su kuma nasara su ma nasara suna cewa Allah subhanahu wata'ala yana da ɗa to wayannan ɓangarori guda biyu tunda an ce surar nan makiya ne shi da suwa ake magana kenan wa yunziru allazina ko wa yunzira allazina qalu takhadha Allahu walada su wane ne a nan wajen tunda sura makiya ce ga magana da ya furin jayi kaga ana maganan kafiran maka kenan a wannan lokacin ko kafiran maka bayan suna bauta ma gumaka sa'annan kuma suna bauta ma ainihin mala'iku to Allah ta'ala ya ce ai musu gargadi na'am ما لهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم yaƙuluna illa kadiba wa'annan mutane da ke cewa Allah yana da ɗa malahun bihimin ilmin ba su da wata masaniya game da wannan suna cikin duhun jahilci ne wala li aba'ihim haka nan iyayensu ma ba su da ilimi dangane da wannan al'amari kaburar kalimatan takhruju min afwahihim ya girmama ya zamanto kalma wanda zai ringa fitowa daga bakin su irin wannan kalma cewa Allah ya riki da ya girmama ya zamanto kalma wanda zai ringa fitowa daga bakin su in yaquluna illa kaziba ba komai suke faɗa dangane da wannan ba face ƙarya kenan duk mutumin da ya ce Allah ta'ala yana da ɗa ya faɗi kalma mai girman gaske ya faɗi kalma mai nauyin gaske kuma ya faɗi kalma ta ƙarya kenan makaryaci ne shi kenan za mu ce kenan kafiran maka masu cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne makaryata ne sannan nasara masu cewa annabi isa ɗan Allah ne su ma makaryata ne kuma kalma ne mai girman gaske wa ƙalubta kazar rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati ya minhu wa tanshaqqu watan ard wa takhiru al-jibalu hadda an da aulin rahmani walada a gane ko sun ce Allah ta'ala ya rikida su nasara Allah ya ce laƙar shai an idda hakika kun zo da wani abu mai gayan muni mai gayan hadari takadin samawa su ya tafaddar na minu sammai suna kusa su tsage saboda wannan wannan kalma Allah ya rikida sammai na kusan tsagewa watan shakul ard kuma ƙasa shi ma yana kusan ya tsage wata khairul jibalu hadda kuma dutse yana kusa ya fadi ya tarwatse kalma ce mai matsar hadari me yasa zai tarwatse an da aulir rahmani walada saboda sun yi da'awan ɗaha ga Allah subhanahu wata'ala da Allah ya ce wa ma yan babilin rahmani ayyata walada baya kamata ga Allah mai rahama a ce ya riki da saboda an jingina ma Allah na ƙasa an jingina mai kaskanci sai Allah ya ce in kullu man fi samawati wal ardi lalle yanda lamarin yake duk waɗanda ke sammai da ƙasai gaba ɗayan su illa atir rahmani abda face sun zo ma Allah mai rahama a matsayin bawa duk duniya gaba ɗaya da waɗanda ke sammai da waɗanda ke kasai na mutane da mala'iku da aljannu da ainihin sauran halittu bishiyoyi ne kwari ne da sauransu ga baki ɗayansu bayan Allah ne an gane wato wani abin mamaki wato kana ƙara bautan Allah kana ƙara zama bawa wannan ƙa'ida ne na Allah kana ƙara bautansa kana ƙara zama bawansa kana ƙara zama bawansa kana ƙara samun daraja shi wato iyayen da mutum ya bauta ma Allah iyayen da ya ƙara samun daraja babu wani mukamin da mutum zai samu da ya wuce bawa an gane wato sabanin wasu daga cikin ainihin sufaye da suka yi kuskure suke ganin cewa akwai matakin da mutum zai dage yana bautan Allah yana bautan Allah yana bautan Allah har sai ya kai wani mataki suna kiran shi wai da'iratul fadliya wanda a lokacin nan yanzu ya riga ya zama to yantacce shi ba bawa bane yanzu shi yanzu ya riga ya wuce bawa ina ba san gane shi yanzu wato yana ƙara kusantar Allah yana Allah na ƙara yanta shi Allah na ƙara yanta shi sai ya wayi gari shi ma yantacce ne daga baya zai zama to babu wani doka a kan shi babu al'amuru wannan nahayu a kan shi babu amuru babu nahayu babu lawazin a kan shi sai zama duk wani umarni gaba ɗaya ya faɗa kan shi ba maganan aqimu salata ba da shi ake ba wa atu zakata ba da shi ake ba wa zi'u Allah wa rasula shi ma yanzu yana cin gashin kan shi. ga yana biyayya ga manzo yanzu ya wuce nan wajen an ba ya je ina ya je aikin haji sau nawa da ya je aikin haji sau uku aka ce mai sannan alhaji na farko ya je ya daure ya ce sannan alhaji ya ce ya yi farin ciki alhamdulillah ya ƙara komawa na biyu aka ce sannan alhaji ya dan amsa a hankali na uku ce kai ni fa na wuce annabi ni fa na wuce alhaji ni suna na annabi ju ina fata gane wannan to wannan misali ne na kawo wato yanzu ya daɗe yana bauta yana bauta yana bauta yana bauta yanzu ya kai matakin da zai yanta kanshi an gano wannan to wannan shine fahimtar wayannan mutane suna ganin cewa akwai matakin da mutum zai kai zina zai halatta a gare shi shan giya zai halatta a gare shi shata zai halatta a gare shi a nan wajen ma idan ya yi zina da mutum ka ma samu albarka ne wajen shi za ga irin wayannan suna zina da yaran mutane suna luwadi saboda sun kai matakin da'irar sulkabiliya babu umarni babu hani a kansu to kuma su ma yanzu sun riga sun wuce mataki na sauraron manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah annabi ne na mutane amawa su kuma su khawas ne su yanzu an gane duk wani abin da manzan Allah ya zo da shi banda su a cikin shi an gane amma mu duba darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ko wanda ya kashi daraja babu amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba wuce mukami na bawon Allah me Allah ya ce gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta ma ubangijinka ya rasulullah har sai mutuwa ya zo maka an gane manzan Allah har ya ba duniya bai daina bautawa Allah ba har ya zamanto manzan Allah yana tashi cikin dare yana ibada yana ibada har ya zamanto kafafuwan shi sun kumbura idan kafafuwan suka kumbura Aisha take ce ya rasulullah ba za ka huta ba ya kamata ce ka huta tunda Allah ya gafarta maka ma kaddama min zambika wa ma akhar ya gaba ya gafarta maka abin da ya gabata nan zurbanka da abin da ya jinkiri mai zuwa nan gaba in har akwai shi take gaya masa kenan tana gaya mai jiha ita ne take da wannan mataki da ta kwanta ta yi bacci an gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya Aisha afala uhibbu an akuna abdan shakura ya ce Aisha shin bazan so in zaman to bawa mai godiya ba ai tunda Allah ta'ala ya ce ya gafarta mu to ya kamata yi godiya daga cikin wannan godiya an ce yaba kyauta tukun shigo daga cikin wannan godiya da zan yi shine in dage da ibada in ta ibada har in ba duniya wa abudu rabbaka ta a atiyakal yaqin wani mawaki yana cewa wa min ma qad zadani sharafan watihan wa kittu bi aqmusi adaw surayya dukhuli ta ka qaulika ya ibadi wa an wa an sayyarta ahmad yace wa min zada ni sharfa mutihan daga cikin abin da ya kara mun daukaka da alfahari da ji da kaina misali ha wa kintu bi akmusi a dawu surayya kuma na kusa in taka tauraron surayya da madankwarin kafa na kaga ya kai gaya ke wajen daraja saura kiris ya taka tauraron surayya da kafansa daga cikin abin da ya kara mun daukaka da alfahari saura kaɗan in taka tauraron surayya dukuli ta ta kaulika ya ibadi Shi shine shigana karkashin cewanka ya ibadi ni daɗin da nake ji ga Allah ya ce ya ibadi yadda allazina kaza sai gaba ya ni a ciki an gane to yake wannan abin yana ƙara mun ɗaukaka da alfahari ina ji da kaina cewa ni ma fa ina daga cikin bayan Allah ina ƙara bauta ma Allah ina ƙara kusanta zuwa ga Allah wa an sayyarta Ahmad na biya. kuma daga cikin abin da ke ƙara samun farin ciki da ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi na an gane wannan ko to kaga ashe wannan ya nuna mana wato shi kalma na ubudiyya ba kalma bane na kaskanci kalma ubudiyya ta bangaren dan adam kaskanci ne idan an ce kai bawan wani ne ana ƙara bautar da kai ana ƙara wulakanta ka amma shi Allah yana ƙara bautar da kai yana ƙara daga ka da daraja an gane wannan shi sa malamai suka kasa ainihin ubudiya kashi biyu ko uku suka ce akwai ubudiya amma akwai ubudiya khasa akwai ubudiya khasatul khasa suka ce ubudiya, ubudiya wanda aka ce ubudiya amma wato kowane mutum a duniya da kafiri da musulmi gaba daya da dabbobi da bishiyoyi da kowa duk bayan Allah ne gaba daya an gane duk duniya gaba daya an shiga cikin ubudiya amma ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun kaga ana magana mutanen duniya gaba daya sannan ana maganar halittu gaba daya kuma bayan Allah ne in kullu man fis samawati wal illa ati rahmani abda duk wayanda suke sammai da kasai gaba daya da kafirai da musulmi da fasikai da salihai da sauransu da dabbobi da bishiyoyi da kwari da sauransu illa ati rahmani abda face sun zo ma Allah mai rahama a matsayin bayi kuma laqad ahsahu mu'addahum adda Allah ya kididdige su ya lissafa su kai lissafawa wa kulluhum atin yawmal qiyamati farda an gane to kaga wannan sannan akwai ubudiyya wanda yake khasa wato mutumin da wato ya wato ya kusanci Allah ya dage ya bauta ma Allah sosai an gane sai ya tashi daga ainihin bawan Allah wanda yake ordinary sai kuma bawan Allah special wato na musamman an gane shi da Allah yake ba mu labari a cikin alkur'ani wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi haunan wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama bayin Allah mai rahama sune allazina yamshuna alal ardi haunan sune wa'anda suke tafiya a doron kasa wato cikin kaskan da kai cikin sauki babu girman kai babu nuna isa babu daga hanci yamshuna alal ardi haunan wa idza jahilu jahiluna qalu salama idan jahilai suka yi musu magana sai ce zaman lafiya muke nema na yabituna li rabbihim sujada wa qiyama kaga sai Allah ya faɗi cewa waɗannan bayan Allah ba wanda suke da wannan sifa na tsoron Allah da kusantar Allah subhanahu wataala ga sallar dare ga kaza Allah sai ya kira su ibadu rahman ashe bautan Allah baya cire mutum ya zama to shi ya fi fada bane shi ya zama to dakai an gane wannan ko saboda haka idan mutum ya dage da bauta zai kara kusantar Allah ne sannan akwai khasatul khasa su ne kamar annabawa eh, wazkur ibadana ibrahim wa ishaqa wa yaqub ulul aidi wal absar Allah ya ce ka ambaci bayinmu annabi ibrahim da ishaq da yaqub sai kira su bayi ulul aidi ma'abuta ni'ima da kuma basira ko ga kuma annabi isa alayhi salam ne Allah ya kira shi in huwa illa abdun an amna alaihi waje Allahu masalan li bani isra'il ga ga annabin subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kaga shi ba manzon Allah duk darajar shi gaba daya duk gatan shi menene shi bawa shi wani irin bawa khasatul khasa ko kaga idan ka duba wannan hadisin nan hadisul wali hadisin nan da ya shahara hadisin abu huraira radiyallahu an man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi azwa kashi kaga anan mutum zai fahimci hakan cewa annabi yana cewa cikin wannan hadisi man adali waliyan duk wanda ya kiyayya ga masoyina in dai ka san wannan masoyin Allah ne sai kai kiyayya da shi faqad hu bil harb hakika na sanar da shi ya shirin yaki da ni in dai kai fada da waliyin Allah na gaskiya ba waliyi jabu ba to kai shirin fuskantar yaki da Allah subhanahu wataala shine manzo Allah ke cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bawa na bai taba kusanta na da wani abu ba a habba ilayya wanda ya fi soyuwa zuwa gare ni min maftaratuhu alai kamar abin da na fallanta shi a gare shi in kana so Allah ya soka sosai to ka kiyaye abubuwan da Allah ya fallanta a kanka an gane kada mutum ya zo ya fifita nafila akan farilla ya zama to farilla kan gaba sannan nafila ya biyo baya sai ce kuma wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na ba zai bushe ba yana kusanta na da na bilbili hatta uhibbu har sai nayi me har sai na so shi kenan adakan adakan Allah ya kishi ne Allah ya ce ai lokacin da yake sallan farilla Allah yana son shi ko ya son shi da yake yin ibada na farilla ana son shi ko ba son shi amma sai ce to bawa na ba zai bushe ba yana kusanta na da nafila sai ce uji bahu kuma sai na so shi menene ma'ana hatta ujibbahu hatta azida fi hubbi har sai na ƙara san shi an gane ko zan ƙara san shi ne ba wai na so shi ba kamar yadda Allah yake ce ma annabi ya ayyuhan nabiyyi taqillaha ko wala tudil kafirina wal munafiqin ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah eh kenan ba tsoron Allah wa iyaz billah an fahimci wannan ko to saboda haka irin wannan shine kamar yadda ya ayyuhal ladzina amanu aminu billah ya ku wanda kuka imani ku yi imani da Allah kuma ina fatan gane to kaga wannan ya nuna mana cewa yayi shi da ke cewa bawa na ba zai wuce ba yana kusanta na da nafila har sai na so shi in na so shi ba in na so shi kuntu sam a hulla bihi zan kasance jin sa wanda yake ji da shi jinwa wa basara hulla zai yusiru bihi kuma ko wa ainihu wa ainihu wa yada hullati yabdishu biha wa rijula hullati yamshi alaiha wala in sa'ala bi aqaitu to shine zaka cewa yan sufiya yan sufiya da kira yan hakika sufiya badiliya suna istinbadi da wannan hadisin cewa wai ana zama Allah saboda an ce idan na so shi in na ƙara san shi din zan zama to jinsa wanda yake ji da shi in zama ganinsa wanda yake gani da shi in zama hannun shi da yake damƙa da shi in zama ƙafa shi da yake tafiya tunda Allah ya zama jinsa ya zama ganinsa ya zama hannunsa ya zama ƙafarsa shi kenan ya zama mai eh? bawa ya zama mai kenan kace ce bawa ya zama Allah ko amma sai sai Allah ya yi rabi da kanshi wala in sa'ala ni a daitu idan ya tambaye ni zan bashi dama Allah yana ƙasƙantar da kanshi ya roƙi wani shi Allah sai dai a roƙe shi ko ba nan wajen zaka ce wa'iza wa idza sa'alani adaituhu wa idza sa'aza bi law izannahu idan ya roƙe ni zan bashi in wa ya roƙe ni wa'iza idza sa'alani al a adaituhu wa idza sa'aza bil abd law izannahu idan ba wa ya nemi tsari da ni zan tsare shi shin zai yi Allah wanda yake al-qawi al-aziz al-hayyu al-qayyum as-samad wanda yake da wannan sifa din ya kaskanta har ya zama to yana neman kariya wajen wani kuma ya ce in wala wala irin sa'azabi ana neman kariya da Allah yana neman kariya wani ya tsare shi kaga Allah bai neman kariya wajen kowa bil hasali shine yake kariya ko qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas saboda haka Allah ta'ala shine wanda ainihin mabukata suke neman biyan bukata gare shi kaga idan ka duba siyakin hadisin ma ya karyata su tunda ya nuna bawan yana nan a matsayin shi na bawa har yanzu ko tunda ya ce bawa na ba zai kushe ba yana kusanta na ga nafila har sai na so shi har sai na so wa sai na so bawa fa za a idan na so shi in na so wa in na so bawa din zan zamanto jinsa jinwa jin bawa wa basirahu da ganinsa ganin wa bawa zan zama hannunsa hannun wa hannun bawa zan zama kafansa kafan wa kafan bawa sai Allah ya ce wala in sa'ala ni a baitu kaga wannan ya nuna ba wai hakikanin magana ake nufi ba tunda nan wani sai Allah ya ƙara kaskantar da shi in ya tambaye ni zan bashi ya nuna bawa ne kaskantacce mai neman biyan bukata wajen Allah kuma in ya nemi kariya a waje na zan kare shi an gane wannan ko kaga wannan kenan saboda haka Allah subhanahu wataala da ya saukar da wannan alittafi Allah ya ce bai sanya shi ya zamanto karkata ba walam yadda Allah hu'i wajen to malamai sun yi magana kan wannan kalma na karkata din an gane ana nufin alkur'ani babu karkata a cikinsa babu karkata ta ɓangaren lafazi babu karkata ta ɓangaren ma'ana labarin alkur'ani dukan shi gaskiya ne sannan hukunce-hukuncen ƙur'ani dukan shi gaba ɗaya adalci ne sun kubuta daga duk wani aibi a cikin lafazan su da ma'anansu a cikin lafazan alkur'ani babu karo babu wani aibi sannan ma'anonin alkur'ani gaba ɗaya babu wata magana wacce akwai aibi a cikinta an gane ko labarurka alkur'ani da hukunce-hukuncensa saboda Allah ta'ala ya ce walam yadda Allahu iwaja shi wannan kalma iwaja na kira ne fi siyaqin nafi inda usuluyin fahiya hiya ta ummu jami'a anwa'il iwaji tunda Allah ya ce walam da Allah huji waja nan ya kore duk wani nau'i na karkata a cikin alkur'ani babu duk wani nau'i na karkata in ko kana ganin akwai nau'in karkatan ana so ka zo ka nuna waje kaza da waje kaza akwai nau'i na karkata an gani a cikin wata aya Allah ke cewa walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masalin la'allahum yatazakkarun qur'anan arabiyyan ghayra zi'i wajin la'allahum yattaqun kaga Allah ya ce hakika mun sanya a cikin wannan qur'ani ga mutane kowane irin misali ko wala Allah za su yi tunani su dawo su yi imani da Allah ce Alƙur'ani ne na larabci wanda babu wani karkata a gare shi ta kowane bangare ko wala Allah za su yi tsoron Allah idan balarabe wanda ya san balaga sosai ya karanci Alƙur'ani, to ya kamata karatun ya kara masa imani an gane saboda maganar da Allah ya faɗa ya kamata ya duba Allah ya ce qur'ani babu karkata to ya kamata in je in dubo karkatar gani don in kura ƙur'ani to larabawa har yanzu akwai gogaggu a wajen a cikinsu amma har yanzu babu wanda ya iya cewa ya ga wani abu na karkata a cikin alƙur'ani so Allah yana cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa samiul alim kalman ka ya cika wajen gaskiya da kuma adalci babu mai iya musanya kalman Allah Allah mai ji ne kuma masani sannan Allah ya kalubalanci kafiran duniya gaba daya wanda suke ganin cewa a cikin alkur'ani akwai matsala afala ya tadabbaruna alkur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira shin ba za su yi tunani game da alkur'ani ba da ce alkur'ani daga wajen wani Allah ne da sun samu sabani mai yawa a cikinsa. sa saka wannan magana da Allah ya faɗa ya ce qur'ani qayyiman din nan ai yana nufin mustaqiman la maila fihi wala zai alqur'ani mi ne babu karkacewa babu wani gocewa an gane wannan ko to kaga a cikin wata aya Allah ya ƙara fito da wannan maganan a fili ya nuna qur'ani babu karkacewa lam yakun allazina kafaru min ahli kitab wal mushrikin munfakina hatta ta'tiyahum bayyina rasulun min Allah yatlu sufan mutahhara fiha kutubun ayyima haka Allah ya ce wato su ahlul kitab na ainihin yahudawa da nasara da kuma mushirkai masu bautan gunki ba su kasance na ba ba su kasance masu kaucewa daga gaskiya ba masu kaucewa daga imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba hatta humul bayyana. sai da hujja bayyananne ya zo musu wani hujja ne wannan rasulun minallahi Allah ya tulu sufan mudahara wani manzo daga Allah yana karanta musu wani littafi wasu fallayen takarda ababen tsarkakewa fiha kutubun kayyima a cikin su akwai dokoki da hukunce hukunce miƙaƙu wanda babu karkacewa a cikin su masu kima an gane ko sannan a wata aya Allah ya nuna mana cewa lalle alqur'ani shine littafin da yafi kowanne littafi shiryawa babu wani littafi a duniya wanda shiryarsa ya kai na alqur'ani inna hadha alqur'an yahdi lil lati hiya aqwam lalle wannan qur'ani yana shiryawa zuwa ga abin da yafi miƙewa haka duk Allah gaba ɗaya ya nuna mana wannan to sannan kalman shi kalman qayyiman din nan wato malamai suna nufin wato qur'ani babu wani karkacewa wajen lafazi shine ra'ayin jumhur kuma wannan ya zama kamar ta'akidi ne ga maganan walam allahu lahu iwaja Allah bai sa ba qur'ani karkacewa ba to alqur'ani littafi ne miƙaƙƙe to amma wani lokaci abu yakan zaman to mai kakke amma kuma akwai dan karkata mutane ba sani ba shi ya sanya sai Allah ya ce walam Allah hu iwaja sai kuma ya ce qayyiman ya hada guda biyu Allah bai sanya mu Qur'ani karkacewa ba sannan a miƙe yake zambal ta kowace bangare an gane ko sai Allah ya yi wannan bayani to saboda haka malaman tafsiri sun yi fassara bi ga wannan kalma na qayyiman ya ake nubi da shi suka ce amma abinda amma cewa kalmar qayyiman din nan ai annahu qayyimun ala ma qablahu min al-kutubi as-samawati wa min al-kutubi samawiyya ma'anan qayyiman al-qur'ani wato shine yake miƙar da abin da ke gabanin sa na littattafan sama littattafan sama gaba ɗaya in kana so ka gane kurakuran da ke ciki ka koma zuwa ga al-qur'ani shi al-qur'ani zai nuna ma kurakuran da ke cikin at-taura kurakuran da ke cikin injila inna hadha al-qur'an yaqussu ala bani isra'il aktsara allazi hum fihi yaktalibun lalle wannan alkur'ani yana ba da labari ga bani isra'il mafi yawan abin da suke saɓani a kansa saboda haka idan har ana jayayya a cikin attaura ko cikin injila ana ganin akwai wani abu wanda ya saɓa ma aqida ko ya saba ma kaza to a koma zuwa ga alkur'ani zai raba gardama wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah to wannan shine ai shi alkur'ani Shi ne misalin yake rinjaye yake shugabanci akan kan sauran littattafai Shi ne ma'anan ayyiman kamar yadda Allah ke cewa cikin alkur'ani wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima yadda yi min alkitab wa muhaiminan alai. mun saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya littafin nan yana gaskata abin da ke gaba gare shi yana gaskata a taura yana gaskata injila da sauran littattafai da zabura yana gaskata abin da ke gaba gare shi na sauran littattafai wa muhaiminan alai kuma yana shugabanci akan sauran littattafai to ka alqur'ani shine yake shugabanci akan sauran littattafai gabaki daya to wannan shine fasaran farko cewa ma'anan ayyiman din nan ai alqur'ani littafi ne wanda yake jagoranci akan sauran littattafai da shi ake gane kurakuran sauran littattafai da bayyana alqur'ani an shafe sauran littattafai gaba ɗaya ba sa aiki to amma amma fasara na biyu cewa qayyiman din nan ai annahu qayyimun bi masalihil khalq ad-diniyya wa dunyawiyya ma'ana qayyiman alqur'ani yana tsaye da maslaha na halitta ta bangaren addini da duniya maslaha mu duk wani mas'alar maslahan da muke nema a cikin addinin mu da maslahan da muke nema a cikin duniyar mu idan mun koma zuwa ga qur'ani amsan yana nan kenan halin da muke fuskanta a Najeriya din nan na tsoro da yunwa da matsalar da muke kokawa ta bangaren mu ce shugabanci kaza da abin da ya kama da wannan an gane da za mu karanta alkur'ani mu yi aiki da abin da alkur'ani ya faɗa da tuni an warware wannan matsala din an gane sai dai alkur'ani mu yan najeriya mun ɗauke shi littafi ne na tilawa kawai a karanta ƙur'ani a yi musabaka ko a karanta ƙur'ani a je a sauke shi a cikin gidajen mutane idan an yi sabon gida a kira masu karanta ƙur'ani a je a sauki idan an yi rasuwa a je a tara mutane ana karanta Alƙur'ani, wai domin ya zama tofin da'u wannan shine abin da mafi yawa muka dauki Alƙur'ani a gare shi ba mu ɗauki ƙur'ani ya zama littafin aqidar mu ba littafin ibadar mu littafin mu'amalar mu ya zama rayuwar mu gaba ɗaya mu gudanar da shi akan qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamaki lillahi rabbil alamin la sharika la wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin kaga da za riki qur'ani ya zama shine littafin aqidanmu da littafin ibadanmu da mu'amalanmu da gaba ɗaya matsalolin mu sun a Najeriya an gane ko saboda haka ma'anan qayyiman anan wajen qur'ani wato qayyimun ne bi masalihil khalq ad-diniyya ad dunyawiyya yana tsaye yana miƙar da ainihin maslaha na halittu na duniya da na addini an gane ta saboda haka alkur'ani littafi ne kayyimun ya zo dan yayi gargadi ga mutane yayi gargadi ga wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau cewa lallai suna da abin aiki mai kyau na'am fala'allaka باخع نفسك على آثارهم إن لم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا نعم shine Qur'an shine aka ci gaba da cewa fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim kuma mai yuwa ne abu ne mai yiwuwa ya rasu lalla. Kamar kana so ka halakar da kanka ala atharihim wato bayansu. su in lam yu'minu bi hadha hadisi asafa saboda wai idan ba su yi imani da wannan hadisi ba idan ba su yi imani da wannan ƙur'ani ba saboda baƙin ciki ai basi'un udin nan ai muhrikun ka kusa ka halakar da kanka ya rasulullah wa qatilun ka kusa ka kashe kanka ya rasulullah ala asarihim wato jam'u asri yuqalu isrin wal ma'ana ala ala asri tawallihim wato bayan sun riga sun juya maka baya sun karyata sakonka ya rasulullah bayan sun bujire maka to wannan kasancewan sun bujire wa manzan Allah sun kafirce masa wannan al'amari yana damun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka manzan Allah yana tunanin ya halakar da kanshi tunda ya gaya wa mutane gaskiya duk mutumin da yake yana karantar da gaskiya sai ya ga mutane ba sa son amsan wannan gaskiya din to zaka ga ya shiga cikin wani irin damuwa mai tsanani to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso cikin ƙurashawa wanda wato ƙurashawa wannan sun san iyayen shi sun san nasaban shi kuma sun san ɗabi'un shi kuma sun yi mu'amala da shi ba su taɓa kama shi da cin amana ko ƙarya ba sai ga shi manzan Allah sallallahu ya zo musu da saƙo daga Allah kuma ya ce musu wannan sako daga Allah ne kuma su kafiran idan suna tattaunawa za su ce mun tabbatar da muhammadu bai taɓa yin ƙarya ba amma ba zai taɓa yiwuwa mu bi shi akan wannan sako ba gaskiya domin idan muka bi shi akan wannan sako mun kaskanta mafi yawa daga cikinsu sun yi kufurin inad ne wato sun san gaskiya amma sun kangare ma wannan gaskiya da gangan saboda sun tabbatar da duk sakon da manzon Allah ya faɗa babu alamar ƙarya a cikinsa to shi shine Allah ta'ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya yiwuwa abu ne mai yiwuwa ila kai kana so ka hallakar da kanka ala afari biyu wato ma'ana bayan juya wanda suka ma bayan sun juya mata sun bijire mata kai kana so ka hallakar da kanka saboda sun yin imani da wannan ainihin wato hadis sai Allah ya kira alkur'ani hadis sun yin imani da wannan labari asafan saboda damuwa annabi ya kusa ya halaka sai Allah ya kira shi asafar saboda shi asaf wato bakin ciki ne mai tsanani an gane ko wanda Allah ta'ala shi kada ya san girman wannan bakin cikin to shine Allah ta'ala yake ma annabi fada bai dace ya tayan ma kanshi da hankali ba abin da ya kamata kawai manzo Allah yayi ya ci gaba da ainihin karantar da al'umma ya ci gaba da nuna musu gaskiya wanda yayi imani yayi imani wanda bai yi imani ba bai yi imani ba laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha ya rasulullah shiriyan baya hannunka so haka idan ka riga ka yi wa'azi ka isar da sako kai ka gama naka aikin abinda ya rike ka bar sauran al'amura zuwa ga Allah subhanahu wata'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka shiryar da wanda kake so sai dai Allah ta'ala shi ke shiryar da wanda ya ga dama saboda haka ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da kiran mutane fa zakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir ka tunatar ya rasulullah kawai kai mai tunatarwa ne ba ka da iko ka tilasta ma wani mutum yayi imani da sakonka addinin musulunci babu tilastawa kai dai kai kokari ka gamsar da mutum wato fahimtarka. idan ka gamsar da mutum in ya karba yayi aiki da shi alhamdulillah in bai karba yayi aiki da shi ba babu dole addinin musulunci ba a son yawo mutum takobi a ce ka musulunta ko mu yanka ka ba a yin haka an gane addinin musulunci ba a tilasta samu kowa ya musulunta sai dai addinin musulunci ana ba mutum zaɓi ne ana cewa in ma ka musulunta ko ka biya jiziya ko kuma a kwama ba magana kaga idan an ce in ma ka musulunta ko ka biya jiziya ko a kwama an ba ka zaɓi ne ka zaɓi wanda ya ma in kana ganin kana so ka musulunta alhamdulillah babu wanda ya tilasta ma musulunta in ba za ka iya musulunta ba kana iya zama ƙarƙashin daular musulunci ka zama to kafirin amana an gane ko ka ringa biyan jizya in ko wannan ba zai yi ba kana ganin kana da ƙarfi da za ka iya kwamawa sai a kwama wannan shine ma'anar la ikraha fi din kad bayyana rusul min al babu tilastawa a cikin addini haƙiƙa, shari'a ya bayyana daga bata na inna inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala Allah na cewa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha hakika mun sanya abin da ke doron ƙasa ya zamanto kwalliya a gareta. duk abin da ke doron ƙasa gaba ɗaya na ainihin ciyayi da wasu halittu da Allah ya sanya doron ƙasa Allah ya sanya sun zama to kwalliya ne ga ƙasa linabluwahum dan mu jaraba su ayyukum ahsanu amala wane ne a cikin sa wane ne a cikin su wanda yake yafi kyawun ayyuka to anan wajen a cewa da aka inna ja'alna ma'alal alal ardi kina kace fa huwa umum da annahu dalun ala bari'i wannan gaba daya am ne domin yana nuni akan wanda ya halice shi ibnu jubair yana cewa an ibnu abbas arada bi zina ar-rijal cewa abinda yake nufi da zina nan wajen shine mazaje lalle mun sanya wato mazajen da muka halitta a doron kasa su zama to kwalliya gare ta domin mu wa wa'annan mazaje a cikin su wane ne yafi kyawun ayyuka sannan kuma abin da ikrama ya ruwato daga ibn abbas ana nufin zina din nan su ne alkhulafa wal umara wato khalifofi da amirai amma wannan magana bai rauni ne sannan ibn abi naji shi kuma an karbo daga mujahid daga ibn abbas inna ja'alna ma alal ard zinata laha ala al ulama zinatul ard yace malamai kwalliya ne ga kasa idan babu malamai ƙasa ta lalace sannan wasu bangare suka ce arada annam wal malabi was simar ana nufin dabbobin da Allah ya sanya a doron kasa da tufafin da Allah ya sanya a doron kasa da ƴaƴan itace da kuma korayen ganye da ruwa duk wayannan abubuwan da Allah ya sanya a doron kasa Allah ya sanya su zamanto kwalliya ga kasa din saboda Allah ya jarabe mu wane ne mai kyawun ayyuka duk mutumin da ya ga irin wayannan kwalliyar da aka sanya a doron kasa ya kamata wannan kwalliya ya tunatar da shi wanda ya halicce su ko da zarar mutum ya gani ya kamata ya san cewa lallai Allah baka halicci waɗannan abubuwa a banza ba ya Allah ka kwace mu daga azabar wuta duk mutumin da ya ga halittun Allah zai sa ya tuna da Allah kuma ya imani da Allah shi ya sanya malamai ke cewa babu wanda ya fi cancanta a duniya ya yi imani da Allah ya yi imani da da sako alkur'ani kamar mutanen da suka san ilimin kimiyya da fasaha saboda idan mutum ya san kimiyya da fasaha wato yana hararo wasu abubuwa masu ban mamaki sosai daga cikin halittun Allah kuma yana hararo wasu irin sirri daga cikin halittun Allah to shi yafi cancanta yayi saurin mika wuya ga dokokin Allah subhanahu wataala inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatin li ulil albab ko lalle a cikin halittun samai da kasai da kuma sabawan dare da yini kaga wani lokaci an samu dare wani lokaci an samu yini wani lokaci dare ya zama mai tsawo yini ya zama to takaitacce wani lokaci yini ne mai tsawo a yini ne takaitacce dare mai tsawo sai akan samu haka to da sabanin dare da yini lallai akwai abun lura amma fa ga ma'abota hankula Su ma ma'abota hankula allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan su ne wanda suke ambata Allah a tsaye in suna tsaye suna tunawa da Allah ko kuhudan in suna zaune tunawa da Allah wa ala junubihim akan sasannin su ma suna tunawa da Allah ko ina suke suna tunawa da Allah ba sa mantawa da shi an gane kuma suna ambatan Allah irin ambatan da ya dace da Allah subhanahu wata'ala wa ya tafakkaru na fi khalqi samawati wal ard sannan suna tunani a cikin halittun sammai da kasai idan mutum ya kalli halittun sammai da kasai ya kamata ya yi sauri ya miƙa wuya zuwa ga dokokin Allah ya yi imani da shi an gane ko idan suka yi tunani kan halittun samai da kasai sai su ce rabbana ma halatta haza badilan ya ubangiji wallahi baka halittu wa'annan a banza ba lalle akwai hikiman da yasa ka halitta samai da kasai subhanaka ina azaban nar sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ka kwace mu daga azaban wuta an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna wato duk abubuwan da ke doron kasa na dabbobi da tufafi da 'ya'yan itace da kuma korayen ganye da sauran zaruwaye duk waɗannan gaba ɗaya abubuwa ne da ya kamata a ce mai imani da Allah an gane wannan ko duk waɗannan har ma duwal su to haka wannan shine fasarar da yafi dacewa wato duk halittun da Allah ya sanya a doron ƙasa Allah ya sanya su ne dan su zamanto kwalliya kuma dan su zamanto abun lura abun wa'azi gare mu dan mu mika wuya ga dokokin Allah subhanahu wataala an ce lokaci yayi insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk